mai tsaro duk waɗannan mutane idan ka lura akwai waɗanda suke jibintar lamurransu lokaci ba lokaci a gida jihar zamfara akwai tsohon gwamnan jihar sanata abdulaziz yari agoka shatimin fara lokacin da yana da mulki a matsayin gwamna ya yi ƙoƙari iri daban-daban wanda teburin ka turba zai iya tuna da cewa hukumar zakka da wakafi da gidajen zamfara bai taɓa kuskurewa ba duk shekara Abun da suke nema na ciyarwa domin baiwa marayu da masu ƙaramin ƙarfi yakan ba da dama da ayi kuma tun farin farin mulkinsa har zuwa ƙarshe duk shekara yana ƙara daɗin mutanen da ake ba fiye da abin da aka bayar a shekarar bara wannan sananne ne musamman ga mutane waɗanda suke bibiyar lamurra irin waɗannan ba za su gaggamta abin da teburin turbar demokradiyya ya faɗa ba ciyarwar da aka yi a shekarar bara musamman ga azumi abubuwan ne suka haifar da ce ku kuce daga nan zuwa can tsakanin al'ummar jihar musamman ganin sanata abdulaziz yari abubakar dan siyasa ne duk lokacin da kuma dan siyasa zai yi wani hubbasa irin wannan akan juya akalar sai a mai lamarin na siyasa duk da yake lokaci bayan lokaci tansa da waɗanda suke kusa da shi da kuma shi abin da aka samu na bayani daga bakin sa, yakan ce irin waɗannan abubuwa ba saboda siyasa yake yi ba yana yi ne saboda sanin muhimmancin ciyarwa addini da kuma taimakon mai karamin karfi labarin da teburin turba ya samu a shekarar bana shine tsohon na jihar zamfara tsohon ɗamansa wakilai kuma sanata a bisa dattawa mai farin gashi halin yanzu ya ware zunzurutun kuɗaɗe domin ba da tallafi a lokacin azumin nan na shekarar bana ga mai rabon gani domin mutane dubu ɗari biyu da hamsin su amfana duk lokacin da muka samu irin waɗannan abubuwa sama-sama ƙasa-ƙasa ta hanyar shafukan sada zumunta ko kuma ta jirgin gida Najeriya. Muka yi mu muka ta yadda za mu kai bugan labari muka ta yaya za mu samu labarin ga mu gashi mu ji daga bakin shi. Ko waɗanda ya wakilta su yi aikin. Domin kada zamanto muna cikin masu yawo da labarin da bai tabbata ba. A yau kokarin da muka yi bai haifar da samun ganin sanata Abdulaziz Yari ido da ido ba, amma ganin na kusa da shi kamar ganin shi ne. Domin wanda muka haɗu da shi ne Honorable Mansur Garba Almajir Gusau. A wannan karo mun da ɓaya shi ne ta walta gidanka Domin mun ji labarin cewa an ma samu ƙarin girma daga matsayinsa na darakta mai kula da matasa masu ta'ammul shafin sada zumunta na tafiyar sanata Abdulaziz Yari Abubakar zuwa babban darakta. wanda yake kula da sha'anin yada labarai baki daya a wannan babban ofis sai muka tambaye shi muka ce ta yaya aka samu wannan matsayi kuma ya yake ganin zai gabatar da waɗannan ayyuka a wannan ofis to alhamdulillahi malam ba sani kamar yadda ka sani shi kowane irin al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ne yake tsara shi kuma ya gudanar da shi ya tabbatar da shi a lokacin da ya so ba tare da ya yi shawara da komai ba kuma alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya yi haƙuri ya yi juriya ya riƙe gaskiya ya riƙe amana to Allah ya alkawarin zai taimake shi kuma zai ɗaukaka darajarsa saboda haka kamar yadda ka gani ni ma haka na gani kai tsaye mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma sanata mai wakiltar al'ummar mazaɓar zamfara ta yamma a zauren majalisar dattawan najeriya his excellency sanata abdulaziz yara abubakar an kira ni ya tabbatar man da wannan matsayi inda na tabbatar da kaga wannan takarda ta shaida tabbatarwa a kafofin sadarwa na zamani tana yawo wanda yake kuma muna yi Allah godiya da ya ba mu wannan dama kuma muna roƙon Allah ya sa kamar yadda ya ba mu wannan dama mu yi amfani da wannan dama gurin taimakawa al'umma kuma da kare martaba da ita darajar mai girma sanata Abdulaziz Yara Abubakar bisa ga wannan amana da ya ba mu, bi lahi ta'ala. Tun da haka ne, kai ne ya kamata ka samu maɓuɓɓugan labari daga gare mu a wannan teburi. Gashi muna jin labari kuma mun sani cewa duk shekara jagora yi irin abubuwa daban daga aljihunsa, musamman abin da ya shafi tallafa ma al'umma. Mun ga takardu sun fita cewa a wannan shekara ta azumin nan da ke karatuwa? ana sa ran wannan tallafi zai taɓi zukatan mutane dubu ɗari biyu da hamsin. Yaya wannan labari yake? Eh babu ko shakka malam bara sani a wannan labari ko wannan magana gaskiya ne kamar yadda ka sani a mai girma sanata abdulaziz rawa abubakar shattiman zamfara mutum ne wanda ya saba wannan aiki na ciyarwa da taimaka ma al'ummar jihar zamfara tun daga lokacin da yake sakataren jam'iyyar anpp har ya zo ya zama shugaban jam'iyyar a jihar zamfara har Allah ya sa ya zama ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin anka da talatan mafara har ya zama gwamna karo biyu a jihar Zamfara yana wannan aiki na alkhairi. TikTok wannan kayan abinci da za a bayar yaya wannan kasafi zai kasance na wannan abinci a wannan shekara a malam buhari kamar yadda ka sani adadin mutane magidanta mutum dubu ɗari biyu da hamsin ne za su amfana da wannan abinci ba tare da bambancin jam'iyyar siyasa pdp apc ko abga ba kowace karamar hukuma kananan hukumomi na jihar zamfara kowace karamar hukuma magidanta dubu goma sha bakwai da ɗari biyar za su amfana da wannan abinci a gusau a matsayinta na babban birnin jihar zamfara inda al'umma ta fi yawan al'umma adadin magidanta mutum dubu ashirin da biyu da ɗari biyar za su amfana da wannan abinci kamar yadda mai girma sanata abdulaziz yara abakar ya tsara kuma kamar yadda ka sani akwai tsari na musamman dama na marayu sannan kuma akwai tsari na 'ya'yan jam'iyyar apc shi ma ba cikin wannan tsari na mutum dubu ɗari biyu da hamsin kuma akwai tsari na musamman na 'yan gudun hijira wanda yanzu haka an riga an fara rarraba wannan abinci na 'yan gudun hijira wanda mai girma tsohon sanata sanata lawal hassan anka yake jagoranci wanda yanzu haka da shi da alhaji bello dogo talatan mafara suna karamar hukumar mulki ta anka sun fara raba wannan abinci ga 'yan gudun hijira gyara kamar yadda shi da Abdulaziz Yara Abubakar ya tsara. Sannan waɗanda za su jagoranci raba wannan abinci malamai ne daga waɗannan ƙananan hukumomi goma sha hudu da tawan da mutane suke ganin kimarsu da darajarsu a wannan ƙananan hukumomi ba tare da kallon ko la'akari da jam'iyyar siyasa ba a'a dattawa ne aka zakulo waɗanda al'umma suka yadda da su a waɗannan ƙananan hukumomi goma sha hudu aka haɗa kwamiti da za su raba wannan abinci na magidanta dubu ɗari biyu da hamsin a faɗin jihar Zamfara. Sannan kuma akwai abinci na 'yan siyasa kamar yadda ka san an saba duk shekara akwai abinci da ake tanadar ma ita jam'iyya domin rabawa ga 'ya'yan jam'iyyar APC reshen jihar Zamfara da suka hada magoya bayan mai girma ministan tsaron Najeriya His Excellency matawallan muradin da magoya bayan mai girma tsohon gwamna kuma sanata mai wakilta umar mazabar zamfara ta yamma his excellency sanata dr abdulaziz yara abubakar to tun da ka faɗi maganganu akan abin da ya shafi kaso kaso da aka yi har da tsohon gwamna ah, dr bello Matuwar muradin mutane za su so su ji a irin wannan yadda siyasa take tafiya a jihar zamfara ko alaka ta jam'iyyu da gidajen siyasa a jam'iyyar apc da ake ganin a rarrabu yaya alakar dr bello muhammad tolle ministan tsaro take da kuma shi jagora a halin yanzu eh, kamar yadda ka sani a tsakanin mai girma sanata Dr. Abdulaziz Yari Abubakar da mai girma ministan tsaro a Dr. Bello Muhammad Matawallan Muradin akwai daɗaɗɗiyar aminci da amana a tsakanin su duk da yake yanzu ba muna siyasa ba ne muna magana ne ta watan azumin Ramadana wata amma dai ina mai baka tabbaci akwai cikakken aminci da amana da soyayya da ƙauna a tsakanin mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara His Excellency Sanata Dr. Abdulaziz Yara Abubakar Shettiman Zamfara da mai girma minista a ma'aikatar tsaro ta ƙasa a kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara His Excellency Honorable Dr. Bello Muhammad Matolli Matollan Muradin kuma sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da tabbatar da wannan zumunci da aminci da amana a tsakaninsu domin ci gaban jam'iyyar APC a jihar Zamfara da arewa maso yamma da arewacin Najeriya da kuma Najeriya baki ɗayanta. Honorable Mansur Garba Almajir Guso kenan aka ji. Babban darakta mai kula da lamurran yaɗa labarai da harkokin cikin gida na shafukan sada zumunta. A babban ɗakin siyasar sanata Abdulaziz Yara Agoka Fara. Ya mana bayani filla filla na yadda aka shirya bana tsab kuma aka rarraba aikin gida-gida kuma aka damƙa shi ga masu amana da ake tunanin za su gabatar da aikin yadda ya dace tallafin da za a bi al'umma daban yake da wanda aka shirya na 'yan siyasa za su samu domin shi ɗan siyasa ne kuma yana da mutanensa na siyasa da ya daina hulɗa da su haka kuma akwai wani bangare na marayu wanda su ma ba za a manta da su ba duk shekara akan yi musu nasu daban mai tsaro abubuwa suna faruwa fa irin wannan teburinka yana kallo kuma yana ji idan za ka yi tuna waɗansu mutane suna ganin duk lokacin da za a yi rabo irin wannan duk yadda za ka ji an faɗi tirelolin abinci bai wuce a samu kwanjilo kwanjilo tiyoyi ba a ce waɗansu mutane kawai sun amfana wani har a gama ko wulgewar buhu ba zai gani irin ganu ne na adawa da suka da waɗansu ke yi waɗansu kuma suna faɗa ne saboda rabon bai kawo gare su ba duk da bana yanda aka shirya rabon watakila mutan dama za su tabbatar da cewa lalle sun gani da ido amma ban manta da cewa har yanzu akwai masu suka daga bangaren siyasar waɗanda ba gidan sanata abdulaziz yari ba ɗayansu ma ya zana teburin turba yake cewa irin waɗannan abubuwa kawai ana yi ne saboda a saya bakin al'umma idan siyasa ta buga kawai a ƙaƙaba musu ɗan takarar da ba shi suke so ba saboda suna jin kunyar wani abu da aka taɓa musu irin wannan sai su yi shiru ko da ba so ba hada ke cewa lokaci ya yi da sanata abdulaziz yari ya kamata ya bar al'umma su zaɓi wanda suke so ba wai wanda shi yake so a ra'ayinsa idan kuma zai irin wannan kawai a saboda Allah babban jarida yasa kenan tunda na samu dama a teburin turba na tambaye wani Mansur Garba almajir na shi ya ke kare Irin waɗannan maganganu za su ƙara musu ƙaimi su ƙara gyara takon siyasar da takon tafiyar ne, ko kuwa su mai abubuwan da aka faɗa akwai su cewa ana yi ne saboda a sai baki al'umma da ƙwararrunsu idan shekara 2027 ta buga. Malam Buhari Sani Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san abin da zai faru a shekara ta 2027 a jihar Zamfara da Arewa da Najeriya. mu abin da muke gani shine ƙarshen rashin sanin ya kamata ne da rashin datta da wani mutum a jihar Zamfara ya fito yana magana siyasa ta shekara ta 2027. Jihar da kullum sai an kashe al'umma bayan Allah da basu ji ba basu gani ba da jami'an tsaronmu bayan Allah da suke kokarin baiwa al'umma kariya. A ce baka kawo gudunmawar yadda za a yi al'ummar jihar Zamfara da jihar ita kanta ta zauna lafiya ba sai kana maganar shekara ta 2027 to wane ne ya san cewa me zai faru a shekara ta 2027 in ba Allah subhanahu wa wata. Ai yanzu ita jihar zamfara ba ta bukatar komai al'ummar jihar zamfara ba su bukatar komai face waye zai samar da hanyoyi ko ya za a yi a haɗa hannu da karfe kowa mai kishin jihar zamfara ya bada gudunmawa ta hanyar da za a bi a dakile wannan matsala ta rashin tsaro ita ce gaban al'ummar jihar zamfara ya za a su tsira da rayuwarsu ya za a su tsira da lafiyarsu ba maganar siyasa ba balantana ma har a yi maganar shekara ta da bakwai, wanda yanzu ko shekara ɗaya cicci ba a yi ba da kammala zaɓen shekara ta uku. ina ganin wannan ba daidai ba ne kuma duk wanda ke da irin wannan ra'ayi to ba mai kauna al'ummar jihar zamfara da gaske ba ne domin duk mai tsaunin al'ummar jihar zamfara da gaske yanzu abin da yake gabansa shine ya za a yi a samu dawwamammen zaman lafiya a daina kashe al'ummar jihar zamfara al'ummar jihar zamfara su zauna lafiya ba magana siyasa ta dubu biyu da ashirin da bakwai ba domin al'umma su ne siyasa al'umma su ne gwamnati to idan al'umma ba su zauna lafiya ba ana kashe su to ya za a yi siyasa saboda haka kaga babu siyasa kacin da al'umma ba su san za a yi su tsira da rayuwarsu ba ba su san za a yi su tsira da lafiyarsu ba ba su sanya za a yi su tsira su samu abincin da za su ci ba saboda haka wannan aiki na raba kayan abinci kamar yadda ka sani ba sabon al'amari ba ne ga mai girma sanata abdulaziz yari al'amari ne wanda ya fara tun lokacin da yake sakataren jam'iyyar anpp yana wannan aiki na allah har ya zo ya zama shugaban jam'iyyar anpp a jihar zamfara ya bibar wannan aiki ba ya zo ya zama dan majalisar tarayya mai wakiltar anka da talatan mafara bai tsaya ba ya ci gaba da wannan aiki na ciyarwa ya zo ya zama gwamna shekara takwas kowa ya san bai taba da dakatawa da irin wannan aiki ba saboda haka inda a ce yau ne mai girma sanata abdulaziz yari abubakar shatiman zamfara ya tsiri wannan aiki na bayar da abinci to da sai a ce wannan tsari tsari ne na siyasa ko tsari ne na siyan ra'ayin al'umma amma aiki ne da mutum ya fara tun daga ƙasa tun daga grassroots tun bai kai matsayin da yake ba a yanzu to kaga wannan eh, yan adawa ne da ko mu ce masu hasada ne kuma ita hasada ai ita ce adila ce kullum tana rusa wanda yake yi ta tana ɗaukaka darajar wanda ake yi wa ita saboda haka mai girma sanata abdulaziz yari abubakar shi baya ko da lokacin sauraren karamar magana ko an yi an ce shi dai duk abin da ya sa gaba ya shirya zai yi to yana nan yana yi kuma yana neman yardar Allah a cikin wannan aiki saboda haka wannan aiki ne ake domin neman yardar Allah na sadaka ba na siyasa ba idan jihar Zamfara ta zauna lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro sai a zo a yi siyasa Shi ne za a yi siyasa irin wadda ya dace abu abin da ka shuka ka girbi ka. To, a Honorable muna godiya da wannan gudunmawa taka teburin turbar demokradiyya. To, ni ma ina godiya Malam Buhari Sani kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo karshen matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Zamfara. Allah ya kawo aminci da yadda a jihar Zamfara a tsakanin al'ummar jihar Zamfara kuma Allah ya kawo sabon arziki ga al'ummar jihar Zamfara da arewa maso yamma da arewacin Najeriya wanda babu talauci a bayansa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban darakta kenan mai kula da sha'anin yada labarai da hulɗa da 'yan jaridu. A babban ɗakin siyasar Dr. Abdulaziz Yara Abubakar sanata mai wakilta jihar zamfara ta yamma a mazar dattawa da ke abuja wato honorable Mas'ul garba almajir shine aka ji a tattaunawar mu a shirin